الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أهواته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدا دوتهم صفر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu domin ci gaba da darasin tafsiri a wannan masallaci jami'u shehu al-hadith salafi rahimahullah ta'ala muna cin suratul jinn za mu tashi aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa annahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننت يبعث الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى yana ci gaba da mana bayani a harshen aljanu waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi yake mana bayani a harshen aljanu waɗanda suka gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya aiko shi kuma suka yi imani da shi aljanu suka ci gaba da bayani suke cewa وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا suka ci gaba da ma uwansu nasiha suka ce wa annahum dhannu kuma lallai su mutane dhannu sun yi zato kama zanantum kamar yadda kuma kuka zata allan ya ba'ata Allahu ahada wai cewa Allah ba zai tayar da wani ba wannan aya tana da alaka da ayat da ke bayanta وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا an samu a cikin mutane akwai mazaje waɗanda suke neman tsari daga mazajen aljanu fazaduhum rahaqa sai suka ƙara musu girman kai suka ƙara musu ƙafafa to ne sai suke bayani suke cewa wa annahum kuma lallai su mutane sun zata kama zanantum kaman yadda kuma ƴan uwanmu aljanu kuka zata allan ya ba asa ahada cewa Allah ba zai tayar da wani ba bayan ya riga ya mutu wannan aljanu ne suke ma ƴan uwansu bayani Allah yake ba mu labari bayan su sun riga sun yi imani cewa aqidar ku da kuke da ita ku ƴan uwanmu aljanu ta inkarul ba'ath cewa babu tashin alkiyama cikin mutane ma akwai masu wannan aqidar alladhina yunkiruna al-ba'th wanda suke ganin ba za a tashi alkiyama ba to su sun riga sun yi imani shine suke musu bayani sannan sai Allah ta'ala ya ce wa anna lamasna wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha ملئت harasa فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا suka ci gaba da bayani suke cewa wa anna lamasna sama'a kuma lalle mu mun bincika sama domin mu je domin mu je mu sato ji fa wajadnaha sai muka samu sama muli an cika ta da harsan tsaro mai tsanani shadidan mai tsanani wa shuhuban sannan ga yulaye da ake jefo mu da su al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala a cikin sahihin littafinsa ya fitar da hadisi daga sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sama ya tashi da shi da wasu sahabbansa domin su tafi wani wata kasuwa da ake ce mata suku wa kaf ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwannin larabawa wasu malaman tafsiri suka ce haka ya faru ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga al-ta'if bayan yin hijira yi hijira daga al-ta'if amma dai a riwaya al-imam al-bukhari bata nuna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga al ba. a riwaya sayyidina abdullah ibn abbas yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a ashabihi 'amidina ila suqi ukhara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da wasu sahabbansa domin su tafi kasuwar da ake ce mata suku waka sun kawo wani waje da ake ce masa nahla shikenan a daidai lokacin su kuma aljanu sun riga sun yi mitin sun tattauna a tsakanin junansu domin sun je su satoji a sama kamar yadda suke satowa da kenan sai suka samu sama an rufe ta da matsara mala'iku ba ta inda ba wata kafar da za su iya samu misali sai suka karkasa junansu cewa kowa ya je ya bincike me yake faruwa a duniyan nan da sukan yi da sukan hau juna su je su satoci daga sama amma yanzu sai suka je suka ji an kulla sama ɗin sannan ga tsaro da mala'iku Allah subhanahu Ta'ala ya sa su a sama ta ɗaya sannan kuma bayan haka ana jefo su da yula Shi ne shuhub Shi ne sai suka tafi waɗanda suka zo tihama kamar yadda riwaya ta ce garin maka kenan sai suka yi sa'a sai suka tarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da yana sallah tare da sahabbansa shine suna isowa wannan sai suke shiru qalu ansitu sai ku shiru shine suka saurari wannan to dalilin wannan shine Allah subhanahu wataala yake ba da labarin abin da suka je suka faɗi wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shubba kuma lalle mu mun bincika sama lamasna ai bahasna mun yi bincike a game da muje mu zatoci a sama fa wajadnaha sai muka samu sama muli'at an cika ta da harasan tsaro shadidan mai tsanani wa shuhban sannan ga yulaye da ake jefo mu da su malaman tafsiri sun yi saɓani a kan cewa shin kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ana jefo shedanu shedanin aljanu idan suka tafi za su yi sata ji ko ko ba a yi wasu malaman tafsiri suka tafi a kan cewa tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin ba. wasu kuma malaman suka ce a'a sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya kulle sararin samaniya shedanin aljanu ba su da damar da za su iya sato wani amma kuma limamu da kafiru rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa, sai ya tsaya tsakiya sai ce hakan na faruwa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai tsananta akan bar su ma wani zubin sai su je su iya sato wani jin kuma ba abin da ya faru da su amma tun da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an kulla sararin samaniya dukkan wata sata da aljanu shedanun cikinsu suke zuwa su je su ce za su yi wa Allah madaukakin sarki ya kullu al-imam ta'ala ya kafa hujja da hadisin da al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa kuma shi ma sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya ruwaito shi sayyidina abdullah ibn abbas ne ce wata rana manzon Allah ta suna zaune da sahabbansa shikenan sai aka ga yula ta wuce wuce aka sai manzo Allah ta sama sai ya tambayi sahabbansa sai ya ce ma da taquluna fil jahiliyyati idza ra'aytum mithla dhalika me kuke faɗi a jahiliya idan kuka ga yula ta wuce wul haka a sararin samaniya sai sahabbai suka ce na kulu ya hutu azimun aw yuladu azimun muna cewa ne yau wani babban mutum zai mutu ko kuma wani babba za a haifa sai manzon sama ya ce a ba haka ba ba haka ba shedanin aljanu ne suke hawa su hau junansu domin su je su sato su ji tun daga nan sai Allah subhanahu wata'ala in sun tafi za su yi sai Allah madaukaki ya jefo su da wani ba da umarni mala'ikunsu su jefo su da yula kafin zuwan manzon Allah sallama hakan na faruwa kenan amma bai yawaita ba amma bayan manzon Allah sallama an aiko shi shikenan sai abin ya yawaita wa haka Imam Kathir ya hada waɗannan maganganun guda biyu cewa hakan na faruwa kafin a aiko annabi sallama amma bai yawaita kuma ba a tsananta ba amma tunda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam, to sai ya zama hakan ya tsawaita sai ya zama babu wata kafa da wani shaidanin aljani zai iya zuwa ya ce ya sato wani abu daga cikin sama babu to daga dukkan wani boka sai dai shaidanin sai zai faɗa mashi kariya amma dai ba wani abu da zai ce ya ji amma kafin zuwa manzo alfa sama zai iya yiwa su je su sato ji daya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan yadda Allah ta'ala yake sanar da mala'ikunsa idan ya yanke wani hukunci karkashin aya ke cin suratu saba aya ta 23 Allah ta'ala ya to hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir cewa idza qada Allah amran idan Allah ta'ala ya yanke wani hukunci fis sama'i a sama na da jibrila sai ya kira mala'ika jibril sai ya faɗa ma jibrilu alaihi salam a wata riwayar Allah madaukakin sarki zai yi tsawa duk mala'iku sai su firkice dukkanin sai su faɗa su ma Allah subhanahu wata'ala sujada wa awwal man yarfa'u ra'sahu jibril farkon wanda zai fara dago kansa shine mala'ika jibril alaihi salam sannan sauran mala'iku su ma sannan sai Allah ya sanar da mala'ika jibrilu shikenan sai mala'iku su tambayi Allah mala'ika Jibril su ce me Allah ya faɗi wani hukuncin Allah ya yanke sai mala'ika Jibril ya faɗa ma mala'iku waɗanda suke sama ta bakwai hukuncin da Allah ya yanke su kuma mala'ikun sama ta bakwai su faɗa ma mala'ikun sama ta shida mala'ikun sama ta shida su faɗa ma mala'ikun sama ta biyar na sama ta biyar su faɗa ma na sama ta hudu na sama ta hudu su faɗa ma na sama ta uku na sama na uku su faɗa ma sama ta uku su faɗa ma na sama ta biyu waɗanda suke sama ta biyu kuma su faɗa ma 'yan sama ta ɗaya to daga nan ne su kuma shaidanu daga cikin aljanu sai su je su ce bari su taƙo wannan abin da za su ci wani zubin sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ikunsa sai su jefo su da yula su faɗi su karairaye kafin su gama karairayewa wasu su mutu to wasu daga cikin sun ji wannan kalmar da mala'iku suke faɗa ma junansu shi ke sai su zo su ɗarsa sa abin nan shi ɗani mai ɗaji ko kuma su faɗa ma boka shi kuma sai ya ƙara ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka ya ƙara karya da ya to amma daga aiko annabi sallallahu sai ya zama an kulla wannan وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عبثا شديدا وعشوبا tun daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam daga cin alamomin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai akwai rufe hanyoyin satar ji da shaidanu suke samu da su zo su faɗa ma shaidanunsu da suke ƙasa cikin mutane matsafa da 'yan sihiri da 'yan dabo da sauran bokaye a zamanin annabi suna ma'a kulla wannan to daga duk wanda ya tafi ya ce zai sato ji to za a jefo shi shi ke nan kuma ba zai ji komai wannan shine taujihin da al kafirin rahimahullahu ta'ala yi ma wannan aya cewa kafin aiko manzo Allah sallama hakan na faruwa kuma har suna da damar da za su iya jin wani kuma Allah madaukakin sarki yakan jefo su din amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da take samu illa jifa to shi yasa abin ya musu zafi ya musu tsauri su kararraba kawunan su cewa a je a yi bincike waɗannan da Allah ya nufa zai shiryatar da su sai suka zo suka da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana sallar asubahi suka ji yana karanta alqur'ani daga nan suka saurara suka shiru daga baya kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka tashi suka tafi wajen dangoginsu suka ci gaba da musu wa'azi wa a cikin wannan ne Allah yake ba mu labari domin a tabbatar da cewa risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da Allah ya aiko shi da shi sako ne ga mamme da ya kunshi aljanu da kuma mutane to sai suka bace wa anna kunna naq'ud wa anna kunna minha فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا suka ci gaba da cewa wa anna kunna da can mun kasance na ha. muna zama a ba ƙa'ida sami muna yin dako mu zazzauna domin mu satocin da ake yi abinda ake faɗa ma mala'iku abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yankewa na abinda zai faru nan gaba da mun kasance muna zama domin mu je mu ji wannan amma fa man yastami'u ahla duk wanda yace zai je ya sauraro ji yanzu to yajid lahu shihaba rafada to zai samu shihaban yula rasadan wanda aka tanada dan shi rasadan masdari ne amma ana nufin ismul maflu ai shihaban muqtadan eh saboda mubalagha sai aka yi amfani da masdar shihaban rasadan aka yi amfani da tsurar kalma saboda duk wanda ya je yanzu daga cikin shedanin aljanu ce zai je ya satoji to ya yajid lahu shihaban rasadan ina nan an tanadan masa yula wanda za ka jefo shi da shi kuma a halaka shi da shi sakamakon sattin a duniya Allah ta'ala ya kona shi sannan kuma idan ya tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kona shi wanda kuma Allah ya kaddara ya ciwo ya karairaye to su ne waɗanda suke zuwa su faɗa ma shedanin cikin mutane su musu ƙarya su ɗarfasa musu ƙarya su ba su sharaɗi su ce musu ga abin da suke son su rika aikata na saɓon Allah su kuma sai su rika musu waɗannan labaran na ƙarya su ko shi kenan sai su ci gaba da aiki da wannan ƙaryar suna tasa samun mutane to daga an kulla wannan aljanu da kansu suke faɗin wannan sannan suka ci gaba da tattaunawa suna bayani suka ce wa anna la nadiru wa anna la nadiri أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم suka ce wa anna lallai mu kuma la nadri ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ne ake nufi ga mutanen da suke kasa shi yasa aka hana mu satoji mu zo mu kawo musu an da bi rabbukum rashada ko ko ubangijin su yana nufin su da shiriya aljanu suke mai dan uwansu bayani ce da muna zuwa mu je mu yi tatacci mu zo mu faɗa ma ƴan shi shaiɗanu in shaɗinul insu amma shaɗinul jinni shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu to shaiɗanun aljanu suna ma shaiɗanun mutane hidima su suke zuwa su je su sato musu ji su kawo musu to shine suke cewa yanzu ba hanya to shin a sharrun da biman fil ardi shin sharri ne ake nufi da mutanen ƙasa shi yasa aka hana mu mu je mu ji mu labari an tsara da bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su yana nufin shiriya da su ne yana nufin ya shiryatar da su shi yasa sai ya hana mu mu je mu satoci balle har mu zo mu kawo musu malaman tafsiri suka ce akwai ladabi a tare da waɗannan aljanu haifu nasabu sharra lil majhuli wa nasabu al khayra lillah shi asharrun urida sharri ne ake nufi biman fil ardi ga waɗanda suke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu sai suka danganta alkhairi zuwa ga Allah ta'ala da kuma dama kuma ka'ida ce manzon da zama abin da ya karantar da mu a addu'a kenan yace wal khairu bi yadayka wash sharru laysa ilayka cikin addu'o'in da manzon sama ya karantar da mu cin addu'o'in kwanciya bacci اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أقيتي أتكي والخير بيديك والشر ليس إليك والخير بيديك يا الله الخير أحنا ينقذك أحنا ينقيك والشر ليس إليك باء على فتامك شر شر بعد ذريك هذا لدى دينك الله سبحانه وتعالى sannan annabi ibrahim ma haka ya karantar da ce wa idza maridtu fa huwa yashfi wa idza maridtu fa huwa yashfi ce wa idza maridtu inni rashin lafiya fa huwa yashfi shi yake warkar da ni Allah kaga bai ce wa idza amghadani fa huwa yashfi ce idan Allah ya sa min ciwo bai ce haka ba sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi idan kuma ne rashin lafiya fa huwa yashfi to Allah ta'ala ne yake bani lafiya to haka ake mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala ba a danganta ma Allah sharri amma alkhairi ake danganta ma Allah to su ma waɗannan aljanu da suka musulunta suka ji alqur'ani suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam to da suka tafi suka ce wa anna la nadri kuma wallahi mu ba mu sani ba asharrun yurida biman fil ard shin sharri ne ake nufi da waɗanda suke kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su yana nufin su da shiriya ar ko ar-rashad shine ka zama kashiri ta hanyar ilimi ka zama kashiri ta hanyar ilimi ko ya kai kashiri kishiyarsa shine al-ghayyu al-ghayyu bata akan ilimi mutum yana da ilimi kuma ya bi son zuciyarsa shine bata akan ilimi al-ghayyu ar-rashd ko ar-rashad bayan mutum ya san ilimi Shi ne suke fata tabbas khayrun urida bi arada bi rabbul rashada kina amsaki Allah ta'ala alghairi yake nufi da mutanen kasa shi yasa ya aiko manzo sallallahu alaihi wa wasallam sakamakon aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam. sai aka rage hanyoyin da aljanu shedanu za su iya tatoji balle har su zo su faɗa ma shedanu 'yan uwansu da suke kara sannan suka ci gaba da bayani suka ce wa anna wa anna minna الصالحون ومنا دون da كنا طرائق بددا وأنا منا الصالحون كما تبت أتكلم أقيم mutanen kirki. ومن kuma ذلك كما akwai waɗanda ba mutanen kirki ba, domin kunna tsawa'ika qidada mun kasance hanyoyi ne ɗari'u qidadan masu yawan gaske al-imam saddi rahimahullah ta'ala dai daga cikin manyan manyan malaman tafsiri yace fihim murji'atu wa jahliyatu wa qadariyatu wa rafidatu wa sunniyatu yace a cikin aljanu akwai murji'a murji'a su ne waɗanda suke ganin cewa imani ba da aiki ba da tasiri a cikin imani to idan mutum ya ce amantu billahi to duk abin da ya ga dama yi aljannan nan ya shige in dai ce imani da Allah to ya ga dama kai ta sallah kai ya taba azumi ya je duk saban da ya ga dama yi ya sha giya ya zane ya wafi, ya ci amana ya zalunci ya kashe rai aljannan nan ya shige su ne murji'a الذين يرجئون العمل عن الإيمان أي يؤخرون الإرجاء لحمزة شيني التأخير سنة جنكر تأيكي لإيمان فالإمام السدي يتي أتسنس أبي مرجئة يتي وجهمية سنة أقوي جهمية وأتكنس جهمية وقنجي يدك إنكار سفوف الله الله بيجي الله بيجني الله بيدي ليس أخر الأرشيبة والعياذ بالله جهمية وأتسنس أبي سنة يتي و qadariyya sannan akwai qadariyawa a cikin su alladina yunkiruna alladina yunkiruna alqadar wanda suke inkarin qaddara ce duk abin da dan adam ya shi ya ga dama ba ruwan Allah a ciki sannan ya ce wa rafida akwai yan shi a cikin su sannan wa sunniyatu sannan akwai ahlus sunna a cikin su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce fihim yahudu wa nasara wa muslimun a cikinsu akwai yahudawa a cikinsu akwai kiristoci sannan akwai musulmai wanda a cikin suratul ahqaf Allah ya tabbatar mana akwai yahudawa a cikinsu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim malaman tafsiri suka ce sun ce unzila min ba'di musa li'annahum yahudun saboda su yahudawa ne su yahudawa ne da suka ce unzila min ba'di Musa alhali a tsakanin annabi sallallahu alaihi da annabi Musa akwai annabawa da yawa alal aqalli cikin waɗanda zaka iya ambata zaka iya kawo Dawud alaihi salam zaka iya kawo Sulaiman alaihi sannan kuma ga annabi Isa da yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kiran bai wuce karnona biyar da rai zuwa karni shida in yayi yawa a ikhtilafin shekaru wannan na nuna cewa malaman tafsir suka ce wannan na nuna cewa su yahudawa ne ba cikinsu akwai to gashi Allah ya tabbatar mana cewa da kansu suke faɗi suna cewa anna minna salihun lalle a cikin mu akwai mutanen kirki wa minna duna zalika sannan akwai waɗanda ba mutanen kirki ba a cikin kunna qara'itu qidada lalle mu mun kasance kungiyoyi ne mu ku ne mu qidadan masu yawan gaske bambanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-yahudawa sun kasu gida 71 a hadisin al-Imam Tirmidhi da wasu daga cin ashabu sunan da isnadi hasan yahuda sun tafi gida saba'in da kiristoci sun tafi gida saba'in da biyu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta tafi gida saba'in da biyu manzalar sama ya ce dukkan saba'in da uku yan wuta ne ban da ɗaya saba'in da biyu wuta za ta shiga suna cikin ahalin lillah suna nan a cikin musulunci amma kuma min ahalin na za su yi wasu kuma daga cikin su za su kafarta ma wuta kan za su yadda akwai a cikin mutane har kuma akwai a cikin Da sadaka suka ce kunna tsara kadida da kungiyoyi ne mu ku ne tsara ku dariqa dariqa manhajul insani wa khususan fi dini ana amfani da lafazin asariƙa a matsayin tsarin addini da mutum yake bi so tsarin da mutum ya zaɓan ma yake bi musamman na addini da ke ce matsarika to sun kasance tsara da kai ƙungiyoyi ne mabambanta to da ka aljanu suke ma su shaida akwai mutanen kirki a cikinsu akwai mutanen banza kamar yadda a cikin mutane akwai mutanen kirki sannan akwai na banza to haka su ma Allah ya halicce su domin dama a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yi mu ne a astaqala sadafu lakum ayyuha astaqala ya ma al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan mu ne dama astaqala mu ne waɗanda aka dora ma nauyi mu ne mukallafai ana ba mu lada ana ba mu zunubi to mun yi tarayya da jinsin aljanu a cikin wannan su isu suna karantar da junansu a cikin mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu wanda zai zai karantar da su ba wani da aka sa kuma yake da kudura da Allah ya ba shi ku zai iya zuwa ya je karantar da aljanna manzala sama shi ke da wannan yana cin khususiyat din annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma babu wani nassi da ya tabbatar da cewa wani zai iya zuwa ya je karantar da aljanna kaga ina ga magana ya ci zai mutu shari'a kaga bata taso ba jinsin su daban jinsin mu daban Allah madaukakin sai bai halicce mu irin su ba bai halicce su irin mu ba ya bambanta tsakanin mu ya kau da ganin mu daga ba mu iya ganin su ba mu iya ganin su ma shi manzal kuma Allah ya bashi iko yana iya zuwa ya je musu wa'azi ya taba dokar sayyidina Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sun kai wani waje manzon sun ce masa ya tsaya nan sai na ba mu su ce shi ya ji ana magana ana amsa To bayan nan ko ba a ce mutum mun ba da ka'ida cewa ka'ida ahli sunna wal jama'a ita ce duk abin da ya shafi aljanu gaibu so daga idan za ka yi magana a kai ana jiran ka kawo aya ko hadisi in babu kashi kenan ka fita duk abin da ya wuce Alƙur'ani ya wuce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a game da matsalar aljanu to abin da mutum zai ya kubuta da addininsa shine ya kama bakin sa ya shiru babu nasi daga Allah babu nasi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ka kame daga nan shikenan mutum ya kubuta ya huta ba zai shiga hayaniya ba ba zai shiga ruhu ba Allah shirye suka ci gaba da cewa anna dhananna وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا كما للي من تبتا ظننا لم الظن با دمع نغزة با ظننا أي تيقنا من تبتا من سكن كنشي أن لن نعجز الله في الأرض wallahi ba mu isa mu gajiyar da Allah a kasa ba sadaka duk abin da mutum yake yi Allah zai kama shi duk abin da aljani yake yi Allah zai kama shi lan nu'jiza Allah fil ard ba mu isa mu gajiyar da Allah a ban kasa walan nu'jizahu haraban kuma ba mu isa mu gajiyar da Allah haraban mu ce za mu gudu ina za ka je ina za ka je da gudun ma Allah sai ba ka da maguda magudanka ita ce ka ba Allah kai da'a a gare shi a cikin umarninsa ka nisanci abin da ya hana wanda ya zama sabo ne farawa daga shirka biyantawa da bid'a hukuntawa da sauran nau'ukan sabo ayyukan da shaidan ke so ke wannan shine zaka guje ko wannan shine zaka zauna lafiya da Allah amma ka ce zaka gudu ina zaka ji ne can ai yace ya ma'sharal jinni wal insi in istabatum an tanfuhu من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس يا كتارا الجنود متعني إن استطعتم أن تنفذوا إذا كنا لإيكم كترات من أقطار السماوات والأرض دقساسا من سمد كتا فانفذوا كترات فتفي إن لا فتفي لا تنفذون إلا بسلطان فوالذي يسير ترات أشتوك يسيرة إلا بسلطان سيد هجة sultan malamai suka ce sultanu di sai da hujja ta addini sun zo kun bauta ma Allah babu shirka babu bid'a to daga nan ne za ku yi amma wani ya ce zai gudun ma Allah ina zai ji zaka suka ce sun tabbatar da haka malaman tafsiri suka ce wannan na nuna tauhidin cewa tauhidi ya shige su tun daga shi yanzu sun tabbatar lafazin zanna a larabci musamman larabcin alkur'ani yana zuwa da ma'anar yana zuwa da ma'anarsa ta asali azzan shine tajwizu amrayn ahaduhuma arjahu min al-akhar shine a tunaninka abubuwa guda biyu su zama sun maka kaka gida amma sai ka samu ka iya rinjayar da daya akan daya yanzu misali sai a mutum tambaya a zariya sai a ce masa shin yana jin damuna za ta yi damuna ta wuce ko ko ba ta wuce ba kaga idan aka kalli gaibin Allah mutum zai ce to tana ba iya a iya ruwa gobe ko yanzu nan sama take ce da ruwa amma kuma a ɗabi'ar sunnar da Allah madaukakin saki ya nuna mana damuna ta wuce to ne za a rinjaye ka wuce kaga zannu kenan wancan shine malaman usul fiqh suke ce masa az-zannu al wannan kuma sai ce masa az-zannu ar-rajih zannu al-marjuh ba a aiki da shi amma az-zannu ar-rajih ko galabatu az-zanni to ana aiki da shi saboda yanzu ka iya gina ilimi a wannan sai ka ce zatanmu shi ne damuna ta wuce kamar misali a ce kashi sittin cikin ɗari na zatanmu damuna ta wuce amma kashi arba'in zai yi wa kuma a yi baya sai kawai ake ce da ruwan sama kaga wannan arba'in din ba shi za a yi aiki da ita ba so da ka yanzu misali sai ka ga wani zai yi shanya da daddare zai shanya wani abu a tsakan gidan shi ba za ka ce musu in uwa da ka tattara wannan shanyar taka ba saboda ana gudun ruwa a yi shanyar shi shi dai ka maka wani tunanin ana gudun wani abu amma ba ruwa ba to kaga azzannu kenan azzannu rajih wancan kuma azzannu marjuh ghalabatu zanni ana bauta ma Allah da wani kuma ana daukar sa a matsayin ilimi amma azzannu marjuh ba aiki da shi wancan arba'in kuma ba za a aiki da shi to kaga azzannu kenan Shi ne wanda Allah ke cewa in yattabi'una illa na wa ma ta wani abu. ba abinda suke bi sai zato zaton nan da nake nufin adallul marfu wancan zaton shi suke da shi wanda ba na gaskiya ba wanda ba tabbas a cikinsa. ko yiwuwar sa me ni ta ce to a nan zannu kuma na zuwa da ma'anar al-yaqin kaga Allah madaukakin zaki, yana yaban masu imani ya ce alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim in ka tashi fassara sai ka ce waɗanda suke zaton za su haɗu da ubangijinsu in zaton suke za su haɗu da ubangijinsu ita za su shiga alladhina yazunnuna ay alladhina yatayaqqanuna annahum mulaqu rabbihim wanda suka tabbas suna tabbas sun cewa za su haɗu da ubangijinsu annahum ilayhi raji'un kuma za su koma zuwa ga ubangijinsu daga nan zananna ai ta yaqanna mun tabbatar da cewa annan nu'jiz Allah fil ardi cewa ba za mu gaji yadda Allah a ban ba mu isa ba domin Allah sifarsa ce ta al-qudra shi qadirun ne mai iko ne mu kuma ajizun sifan mu ta al ce mu gajiyayyu ne gajiyayyu ne mutum yana dan yin abu dan kadan zai ziyade so da aka suka ce kuma walan nu'jizahu haraban sannan ba mu isa mu gaji yadda Allah wanda ce mun guje masa daga ba za mu iya wannan mu yi imani da Allah so da haka abin da ya waje ba ga mutum shine mutum ya ji tsoron Allah ba wato sarki ya ba Allah inna batasha rabbika la shadid kamun ubangijin ka wallahi mai tsanani ne Allah zai iya mutum jinkiri masilil kafirin amhilhum ruwaidan umli lahum inna kaydi matin la na iya ma mutum talala malaman mu suna da ka'ida suna cewa inna Allah ta'ala yumhil wa la yuhmil Allah na iya jinkiri amma ba mantawa ba ba imani yayi ba ne. ko tattara ma mutum yake wanda Allah ya tattara masa ta abin da ya ga dama yana tantilansa a duniya ta tada siyasar ina kawo ɓanna a ban kasa Allah ya ta ƙara masa lafiya Allah ya ta ƙara mushi girma ta kaiwa matsayin da yake son ya kai babu matsala a rayuwarsa ta duniya wanda ya ji tsoron gamo shi da Allah madaukakin aljanu suka ci gaba da cewa wa anna sami'na wa anna lamma sami'na al-huda wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا لما سمعنا الهدى ثم لليمو الجنوب لما سمعنا الهدى لوقة دمك الشريعة شريعة لنا نفهم القرآن لوقة دمك القرآن من ذلك إلى كرم كرمتاوة آمنا به يمكن إيمان دوام الشريعة kaga wannan na tabbatar maka da cewa sun imani da awar manzon Allah ta sun aishe ta hannu biyu kari ne akan maganganun da aka yi a baya da kan suke faɗi suna faɗa wa mutanen su wannan lamma sami'na al-huda lallai mu lokacin da muka ji shari'a annabi sama na karantar da alqur'ani kai yana yin karatun alqur'ani a sallah amanna bihi kawai sai muka gaskata muka yi imani da shari'a amanna bi amanna bil qur'an muka yi imani da alqur'ani wanda ya imani da alqur'ani ku zai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da manzo Allah sama a matsayin dan safan Allah to zai imani da Allah shi kadai cancanta abota yasa ba a tsammanin a samu musulmi yana shirka ba a tsammanin kuma a samu musulmi yana bid'a domin bid'a na tabbatar da cewa mutum yana da shakka game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shirka kuma na nuna cewa mutum bai yarda da Allah madaukakin sarki ɗaya bane haka suke tafiya tauridi da sunna bid'a da da shirka haka suke man yu'min bi rabbihi duk wanda ya imani da ya yadda da Allah ya yadda da alqur'ani ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam in ja'al janu fala yakhafu bakhsan to ba zai ji tsoron bakhsan a rage masa ladan ba zai ji tsoron cewa za a tauye masa ladan za a cika masa ladarsa gabaki daya inna allaha la yuzlimu mithqala dharr wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya cutar mutum da koda kwayar komayya daga ko kwayar zarra mutum ya aiki to Allah na rubanya wannan aikin Allah ba zai tawaye ma wani hakkinsa ba shi yasa ya hana daga cin wa'azin annabi shu'aibu alaihi salam ga mutanen sa wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahu wala ta'thu fil ardi mufsidi ku rika tawaye mu mutane hakokin su baksu al-baksu shine al-nuqsan hawaye ma mutane hakkin su to Allah madaukakin sarki duk abin da kai malamai suka ce duk aikin alkhairin da mutum zai Allah ba zai tauye masa hakkin su. ko zai saka masa a duniya saboda rashin imani ko kuma ya saka masa duniya da lahira saboda imani ko kuma ya saka masa a lahira shi ma saboda imani kafiri al-imam al-qayyim a cikin littafin sa al-wabi al-tayyib min al-kalim al-tayyib yace ko fajiri ya sadaka ko azzalimi ya sadaka ko kafiri ya sadaka in dai da kudin halal ne da ya nema da yi to Allah ya saka masa ko tun a duniya Allah zai taka masa shi kenan a duniya shi kenan ga su kana samun Allah waɗanda ba su da imani suna kafa foundation suna kafa gidauniyoyi na taimakon al'umma na tausayi shi Allah madaukakin saki ya ƙara musu dukiya kuma ya sa mutane su ta san su a duniya ai ta yaban su suna kawo wannan jiga ta san Mandela a zuciyarta Nelson Mandela Nelson Mandela ya mutu arni amma ga yi nan sai mutane da yawa waɗanda ba masu imani ba ne amma alkhairin da suka rika yi a duniya Allah madaukakin sarki ya saka musu a duniya a ɗaukaka sunansu a ji su a duniya sannan Allah ya ƙara buɗa musu arzikinsu shi amma idan aka tafi lahira ba su cika sharaɗin Allah ya saka musu a lahira saboda ba su da imani za a zo wa qadimna ila ma amilu min amalin ba haba'an manthura za a zo da aikin sai a nuna musu cewa to ga aikin da kuka yi a duniya taimakon gajiyayyu taimakon masu ciwon kanjamau taimakon masu ciwon kunkuno duk su suke da ƙungiyoyin nan aiko taimakon gidajen marayu ga su suna bude gidajen marayu Ko da gaske suna yi to sai a nuna musu sai a ce amma kun rasa sharaɗi babba na a saka muku a lahira shine ba ku da imani faj'alnahu haba'an mansura sai a sheke aikin a matsayin a matsayin kura sheke shi tunda ba su cika sharafin imani ruwan su da imani an saka musu a duniya an yabe su a duniya an sun samu sun samu kyautar girmamawa an yi kaza a rika yin hotunan su a titi ana ganin su ana cewa kaza kaza kaza kaza ai wani kaza kaza kaza yana da foundation kaza shi ke su da yana ko su da yana gimbiya da yana duk ire-iren su wanzu sun ce ta musulunta kasan mutanen idan suka so arne sosai nan kawai sai a ce ma ai ya musulunta kawai ya ka wani wani wani mawaki ya fi ya musulunta wannan wannan hancin shi ya Makin makel aka ce makel ya musulunta in gidan rediyo in gidan rediyon voice of america sai da suke shiri akan wannan na taɓa na ji shi shi ya ce ce to mu dai unguwanmu unguwanmu unguwanmu ce kamata ya rika sallah don unguwanmu ɗaya da shi to shi kenan ɗan america ne ya ce unguwarsu yake to kuma masallaci ɗaya ne ya ce to shi dai bai taɓa ganin shi ya zo sallah ko irin su makin su musulunta ai ba zai koyi ba ka san wannan duniyar tamu duniya ce da ta jita jita shi kawai wani ya saki labarai ya ce kaza musamman ga su facebook mutum ya ce tsara wani tsari malam ya kama mutane ai da malaman hadisi a wannan zamanin suke da sun sha wuya wallahi da malaman hadisin da a zamanin mu suke da sun ko su sun sha wuya da yawa kawai wani ya saki ne ba abu bai faru ba kawai shi zai je ya saki a gaske shi ai abu kaza ya faru kuma ya yada. ɗan kula ba wanda ya ce mun ya ce mun ya ce min papa roma papa roma benedict wancan da ya ritaya ayya musulunta ni je ji wani wani ya ce mai mutu assalamu alaikum da ina tafiya cikin jin daɗi malam kana da latex ka samu latex ce na me kenan sai papa roma ya musulunta papa roma da ya ritaya ai dama ritayan nan da ya musulunta yake son ne haka shi yanzu duk labarin da aka yada a intanet kenan ya ma musulunta gab da sallar la'asar ana gamawa ana yi yana musulunta ya tafi sallar la'asar to yi irin wannan ke to a taƙaice dai idan kafiri yayi abin alkhairi Allah ba zai tauye masa ba zai saka masa a duniya amma ba zai samu sakamakon lahira ba saboda ya rasa sharadi babba shine sharadin imani amma a duniya tabbas Allah zai saka masa za a ci gaba da ɗaukaka shi dukiyarsa a bashi ita ai abin da shekul samun taimiyya yake faɗi kenan a cikin littafin tafsir shar'iyya إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة إن كانت ظالمة هو لا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ألا يناتي مقن دولة ko da ta kafirci ce ma da mafafi da adalci ga mutanen amma Allah ba zai taimaki daula azzalima ba ko da musulmai ne shugabannin ta so da muhimmancin adalci Allah ko ba azzalimi ba ne wanda suka ci gaba suka kyautata ma kasashen su ga sunan kana ganin su shugaban kasar Uruguay a duniya shekarun shi wajen talatin da wani abu yana mulki a ƙasa an ce shi ya fi kowa talauci a duniya shi cikin shugabannin ƙasa baksuwa da yake shiga har yanzu shi ne wani balarabe kasan larabawa da shirme wani zubin allah shirye su wani balarabe ba kasar saudiya ya ce zai siya wannan mota dala ko dubu ɗari nawa shi ce zai ba shi saboda tarihi ya siye ta wai a kawo ta ya ajiye ta saboda tarihi shi ko shugaban kasa ya riga ya ce idan ya ce wannan motar ta aka tabbe shi yan jarida to me zai da kuɗin ya ce zai ci gaba da taimakon talakawa ne akwai talakawan ƙasarsa da ba su da gidaje yana son duk da giggina musu gidaje kafin yana da wannan tunanin a cikin kai da kake musulmi ya za a yi da za ka yi wannan gidan da yake zaune a kai a ciki wani wata wata wata gona ce ba ta tsalalle gona kuma aka ce ka je ka zauna a cikin gona ba za ka iya zama wannan ne gidan ka ce maka shugaban kasa na shiga ba kuwa ta to ire-iren waɗannan sai Allah ya ɗaukaka sunansu a duniya a yi ta yaban su kai da kake mai imani ma sai ka ji kana yaban su sai dai ba musulmai ba ne na ga mai imani shi kuma ya tsaya ya adalci ya gaskiya ya riƙe amana ya taimaki al'umma ya ji tausayin gajiyayyu kaga haske akan haske ke sai Allah ya saka ma mutum a duniya ya tashi shi mulkinsa ya tabbata ya ji daɗin mulkinsa talakawa suna daji suna masa addu'a talakawa suna daji suna masa addu'a ba ba, wasu ma ba su san shi ba amma dai shugaban kasar su ne alkhairi ya kai musu amma suna masa addu'a sai ka kwanta lafiya kalau baka baka baka da baka da wata damuwa wanda sai na Umar radiyallahu ta'ala an je bayan daji je bayan ya kace su shimfida karoni su baccin su shugabannin duniya kuma ba sa jin wani abu a ransu so da sun yi adalci amma ban da namu ban da namu su sun fi son a ce sun sata cin ya saci kuɗin da ya tafi ya je kai ƙasar da idan ya mutu kuɗin ba za su iya dawowa ba ya'yan shi ba za su gada ba jikokin shi ba za su gada ba sannan ya shigar da al'ummarsa cikin bala'i ba asibiti babu ilimi babu titi babu ruwan sha babu wutar lantarki to Allah madaukakin sarki a ka'idarsa duk wanda ya yi imani da shi kuma ya aikata aiki na gari fala ya khafu bakhsan ba zai ji tsoron Allah madaukakin sarki ya tauye masa hakkin ba za a cika masa hakkinsa wala rahaqan sannan kuma ba zai ji tsoron cewa Allah madaukakin sarki zai masa azaba zai ji tsoron haka ba saboda me saboda yayin imani da Allah madaukakin sarki aljanu ne da suke waɗannan bayanan da mutanen su bayan sun yi imani da Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya ya ba mu alkhairi a cikin ƙasar mu da suke afkuwa kuma Allah madaukakin sarki ya tsare su waɗanda suka mutu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu kuma Allah madaukakin sarki ya shigar da su aljanna Allah kuma ya ci gaba da tsare duk kuma wanda yake nufin wannan ƙasa tamu da sharri waɗannan abubuwa da suke ta afkuwa marasa daɗi can da can da can da can Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare ɗan uwa wajibi ne mun ka tunatar da junanmu a game da irin waɗannan abubuwa idan suka afku ba a ƙa'ida ta mahangar musulunci ba zama ake so a ta surutu a dandali ba kullum idan ka kaga fitina tana afkuwa a cikin al'umma to zama ake a tuhumi juna a tuhumi kai a tuhumi kai wace gudunmuwa kai ka bada ni ma na bada a wajen afkuwa waɗannan fitinan tabbas dai Allah madaukakin sarki ba akwai abin da muka ma'alla. akwai abin da muka ma'alla, alkunuti yi ake addu'a yin ta ake muna da tabbas din Allah madaukakin sarki yana karban addu'a amma tabbas akwai wani abu da ke faruwa wanda mu ne ake bukatar mu canza mu kalli kawunan mu mu ne makan mu karatun tana su mu nisanci abubuwan da Allah baya so mu tsara abubuwan da Allah madaukaki sarki yake so mu adalci a tsakanin junan mutum daga gida da duk inda aka baka shugabanci kai adalci ka rike amana ka tsaya tsayin daka ka ga abin da ya cancanta kai kai ya zama a tsakaninka da bayan Allah akwai cuta kaga abin da ake bukata idan aka yi wannan to ana fatan ya kasance Allah subhanahu wata'ala sai ya taimake mu yin waɗannan fitinu da suke ta afuwa ya kaga Allah maɗauki saki ya yaye mana su kamar ɗaukewar ruwan sama ba dai abin yana da tayar da hankali kuma yana da kullum kai ba wani wanda zai iya zuwa yanzu yanzu kawai ta faɗa ya baka baka labarin da ke ga abin da ke faruwa a hakikatan abin ya wuce tunanin kowa ya kawo su alamomi da suka bayyana mutum su ne zai iya faɗi amma hakikanin abin da ke faruwa ya mutum iya zuwa ya ce ga abin da ke faruwa nan inda mutane suna masallaci da su iya ba menene za su jira sai ina jure a zo fitinar ta kai fitina to daga kullum idan haka take ta faruwa a cikin mutane to mutane dawowa suke su kansu karatun tanaki fitina ta faru a cikin al'umma bai ka'idoji da shari'ar musulunci ta ce na farko dai ba surutu ake bukatar ka je kai ta yi kai ta surutu kana farce faɗi abinda ba kai da ilimi a kai ka rika faɗa duniya ce dubban mutane suka mutu jiyan haka wani ya ce na jin shi kusa da ni yake nace masa a ina a ina aka kai ka yanzu masallacin sarkin Kano kai ba ka san masallacin sarkin Kano ba kana jin zai dauki mutum dubu nawa don ka ce dubbannin mutane suka mutu kenan kusan duk mutane masallacin suka mutu rayuka sun salwanta da yawa amma mutum ya ƙarya ya ce wai dubban ne to ɗabi'an mu ce wani sannan kuma sai mutum ya faɗi cewa aika abin da yake gani shi ne ya iya suwa na ne ba kasance ka ko nan sandan layin ko ya tare kama za ka iya ba da amsa fitina ce take faruwa a sani mu ne ya kamata kuma mu zo mu kan karatun tanaki yanzu ba zaben nan yana fuskantar mu ba sai ka sha mamaki ka ga irin mutanen mu abubuwan da za su aikata mara kyau yanzu mutanen mu suna nan da talakawan da suke shan wahala suna nan yanzu suna da bakin nufi a cikin zuciyar wasu daga cikin sai yayi kaza sai yayi kaza ga su nan wannan abu halin da ake ciki wasu ba su san ba su karatun tana kuma suna nan a cikin talakawa da kai tsammani ba su suke zuwa suna kallon wannan mutum shi wannan shugaban ƙasa su suke kallon shi abubuwan da ban mamaki a ce a har yanzu a kai ba a kai ma matsayin da kowa zai ma kanshi karatun tanansa ba ta so mu dunkula mu zama abu ɗaya mu fuskanci wannan yakin duk inda ake fa duk inda ake da wanda ake jita-jita ake nuku-nuku da wanda ya fito fili ko ka ko ka so a faɗa magana fili ta hanya wannan hanyar ce hanyar islama da hanyar kafirci to ita ce fitar ba a ƙasar nan ba wata tsakiya kana je ganin abin da ke faruwa a taraba kana ganin abin da ke faruwa a taraba namu na nan jiha kaduna akwai maganganu a ƙasa wanda ba su fito fili ba tukuna amma na taraba ya fito fili jaridu ga sunan shirin da suke yi akan sharrin da aka kunna ma jihar taraba ajamawa wannan jihohin gabaki ɗaya su. kada musulmi ya taɓa zama gwamna a cikin waɗannan jihohi kuma duk suna plan ne sukan zauna ne su ɓata dare su shiri inda mu ko muna ci muna hauma hauma in aka zo aka ce ma wani ya janye a samu ittifaki mu ne muke fitowa ko mai ta zaƙi wanda ya ce a yi ba ma kallon da ya ƙi ba ma waye ai kawai shi ce ai ma siyan shi aka ai an ba shi kuɗi ne ai jonathan ma yake makamfe ba haka mutane suka ci suke cewa ba a'a in wannan ra'ayin bai maka ba ko kana da wani sabanin sabanin bai ai ba haka ya kamata a ce ai ta zaki babban malamin addini ya fito ya yi abu kaza amma a fito ana zage shi ana masa rubutu ana masa su'u zanni ana masa mummunan zato wanda asirar rayuwarsa bai kama da waɗanda za a yi waɗanda za su yi wannan abun ba ka ɗauka kuskure ne akwai kuskure a cikin abin da ya aikata haka aka ce a rika shi mu shi al'ummar musulmai mu ne muke da wannan dole mu fahimci waɗannan damuwoyin da suke tare da mu abubuwan takaici da Allah wadare da suke faruwa a cikin mu kullum bakin ciki da ba wani mutumin da zai zama yana da zuciya mai kyau a ƙasar nan musulmi sannan ya ce wai latin zuciya shi kana sai dan ka mahaukaci ko ka lalace ba ka abin da ake ciki ba kan mu tsantsan a irin abubuwa su hutu ba zai mana amfani ba rashin haɗin kai da rigingimu a tsakanin junanmu ba za su yi mana amfani ba lokaci ne na mu zo mu dunkule mu zama abu ɗaya mu gaya ma kanmu gaskiya mu yi haƙuri da junanmu mu yafe ma juna irin abubuwan da muka yi ma juna a haɗu mu fuskanci waɗannan fitinu da suke fuskantar mu a matsayin baki ɗayanmu sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma aka ci gaba da kowa ya koma can wancan ya ce shi ya isa wancan ya ce ya isa wancan a ce masa ya kaza ya ce shi ba a wanda ya ce za shi ya kaza ba inda za mu tafi inda za mu tafi tantana ake ma mutane nasiha akan cewa kada mu zo mu sake yin babusar da muka yi a wancan in ta kalla za mu kaman ba mu ɗau darasin darasi har yanzu ba a game da abin da ya faru a dubu biyu da sha ɗaya har yanzu musamman waɗanda suke jagorantar mu a siyasa kamar ba su fahimci abin da ya faru a dubi da sha ɗaya abin da aka mana aka caccala mana ƙuri'unmu aka shiga da rigima wancan ya fito wancan ya fito wancan ya fito aka caccala mu shi kenan su kuma suka tsaye da mutum ɗaya na wannan dubu biyu da sha biyar ɗin Allah kaɗai san abin da zai faru wannan dama ce ta ƙarshe in aka sake aka sake yin kuskure wannan mutumin ya ci gaba da shugabancin ƙasar nan wallahi sai buzum sai buzum sai buzum ga yi dama an fusata shi yanzu an ce za a tsige shi kaga su waɗanda ba su tsige in suka yi kuskure ba su tsige shi din ba su zai fara da su Shi zai fara da su kuma ne ga sunan a fili ba duk na jarida ne da ake faɗi a jarida da rediyo shi ne muke magana ba wani abu ne na ɓoye zakar abu na farko shi ne mutane ce makan su faɗa kowa ya ji tsoron Allah ya tuban ma Allah ɗauki jiki mu tuba mu yadda mun saba ma Allah mu tuba mu yadda mu yi zanubin mu a wajen Allah madaukakin sarki matakin farko kenan me da na sani cewa ba za mu sake komawa ga wannan zaɓen da muka yi ba annabi mu tauba in ji annabi sallam kai da na sani ma ka tuba ne ka tuba ne sannan ko mu ɗau hanya ta gyara hanya ta gyara in ka kalli yin wannan nuku-nuku da ake yi a game da ba da kati kai ka zo akwai damuwa a ƙasan nuku-nuku jihohin da aka yi gasa kano nan da aka yi musu akwai mazaɓar da aka ce suna da akwati akwati goma sha ɗaya ne amma ga baki ɗaya na biyu suka iya ganin katin su na tara ba su ga katin su to yanzu ga baki ɗaya kwanakin da suka rage ainihin lissafin kwanaki ya kamata ya yanzu ya rage a ci gaba da yi ka'ida ita ce Allah maɗaukakin sarki bai ce mu zauna kawai shi kenan mu ta rayuwa a cikin walakanci muna zazzago ƴaƴa muna ƙara sa a cikin bala'i domin abin da zai faru a ƙasar nan nan gaba Allah kaɗai san abin da zai iya faruwa idan aka ci gaba da irin wannan mummunar rayuwar da ake dan rayuwa ce da ake mara kyau rayuwa ce ta sai dai a ce gara jiya da yau ta ta ce rayuwa a Najeriya kaga ana buƙatar tuba kuma a iyaka abin da za a iya na aiki wajen gyara sannan ba lokaci bane na surutu da caccaka juna a rediyo da suna ji su masu caccake cikin juna wani mutum ya yi haƙuri wani ya yafe ma wani ya koma gefe a yi sulhu tsakanin juna me ya wannan daji mu ne kaɗai za a iya ce mu ne kaɗai a cikin mu ba mu da sulhu alhali sulhu da nan a cikin alƙur'ani Allah ya bi sulhu ya ce wa sulhu khairu sulhu gabaki ɗayansa alkhairi ne ba da za a tuni mai zama shari ba ba musu san mai ta hayaniya ya addu'a mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا sallallahu استغفرك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ابو wanda ba suke da tambaya insha Allah kai mu sati mai zuwa